Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalar da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum barkanku da asibashin ranar talata 20 ga watan satumba ibrahim kalmasi garba ne da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran mutumin da ake kyautata mai zato shine ta da bam a daren asabar a birnin new york ya fara samun sauki a asibiti tun da aka gano wanda ya yi kokarin tada bam a new york da new jersey jami'ai na new york dai sun aika saƙon gaggawa a wayar salula a karo na farko wanda ba shi da nasaba da yanayi ko kuma abin da ya shafi bacewar ƙananan yara wani babban jami'in kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya ya ce an tada bam a kan ayarin motocin haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya da red crescent ta syria to kanin labaran kenan an fara zagaye na 71 na babban taron majalisar ɗinkin duniya a new york We must place the human rights of all refugees and migrants at the heart of our commitment. To anya ci gaba da takaddama kan zargin cogen kasafin kuɗi ba zai gurgunta majalisar tarayyar Najeriya ba? To goma samu wannan tsaikon da abar wannan mutane su zo su ci gaba da irin wannan abubuwa. kuma kamar kowace ranar talata za ku ji shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sakkwato inda a yau za a ji ci gaban zafaffar wainar siyasar da ake toyawa a jihar adamawa amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a mutumin da ake kyautata masa zaton shine ya tada bam a daren asabar a birnin new york da ya raunata mutane 29 ya fara samun sauki a asibiti daga raudin harshashi bayan harbi da 'yan sanda suka mashi masu shigar da kara sun tuhumi ɗan shekaru 29 da haifuwa mai suna ahmed khan rahami da aikata laifuka biyar da suka hada da yunkurin kisa sakamakon musayar wuta da ya yi da 'yan sanda sanadin raunata 'yan sanda biyu an kama rahami ne a unguwar linden da ke jihar new jersey kusa da manhattan sa'o'i kaɗan bayan da 'yan sandan new york suka yayata hoton rahami a kafofin labarai inda suka sanar suna neman suna neman sa domin yi masa tambayoyi wani mai mashaya a unguwar lidin shine ya kira 'yan sanda da safiyar jiya litani domin ba su rahoton cewa wani mutum na kwance ya yi barci kofar mashayarsa 'yan sandan sun tantance mutumin rahami ne wanda suka wanda ya buɗe wuta akan 'yan sandan ya raunata biyu kafin a harbe shi babu wani da ya samu rauni mai tsanani da ke barazana ga rayuwarsa kawo yanzu dai ba a san dalilin da ya sa rahmi ya je aikata wannan abu ba bayan da aka gane wanda ya kokarin tada bom a new york da new jersey a bidiyo jami'ai a new york suka aika da sakon gaggawa ta wayar salula a karo na farko wanda ba shi da alaka da yanayi ko kuma abin da ya shafi bacewar yara ƙanana wayoyin salula a ɗokacin birnin sun amsa baki ɗaya suna ta buga ƙarar saƙon gaggawar saƙon na cewa ana neman ahmad khan rahimi wani namiji ɗan shekaru 28 da haihuwa ka dubi kafofin labarai domin ka ga hotonsa idan aka gan shi sai a kira hukuma a kan lamba ta tara ɗaya ɗaya a cewar jaridar new york times jaridar ta ruwaito cewa an tura saƙonnin a daidai lokacin da magajin garin birnin new york bill de blasio ya fito a gidan talabijin na cnn yana bayyana sunan wanda ake kyautata zaton shine ya tada bam ɗin wannan saƙon gaggawa ta ƙasar wato na ƙasar an ƙirƙiro shi ne musamman domin faɗakar da jama'a idan za a fuskanci mummunan yanayi da kuma labarin ɓacewar yara ƙanana kafin tsakiyar rana 'yan sanda sun kamo rahimi bayan an yi mashi rauni a wata musayar wuta da 'yan sanda a jihar new jersey jama'a kuna sauraron wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc wani babban jami'in hukumar agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ya ce an tada bam kan wani ayarin motoci na haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniyar da red crescent ta syria jiya litani a birnin aleppo da ke yammacin syria wanda ya kashe ma'aikatan kayan agaji da dama waɗansu kuma suka jikata wani mashawarcin majalisar ɗinkin duniya na musamman jan england ya ce da yake jawabi yammacin jiya kenan ya ce ayarin motocin na dauke da kayan agajin gaggawan ne na kusan mutane dubu to sai dai bai karin bayani ba a kan rayuka da aka rasa da kuma rauni da aka samu masu fafutuka da ake dangantawa da 'yan adawa a siriya sun ce kimanin ma'aikatan kai agaji goma sha biyu da wasu direbobin roka ne aka kashe su a wannan harin da aka kai jim kaɗan bayan da siriya ta ayyana ƙarshen tsagaita wuta na mako ɗaya zuwa yanzu ba iya gano jirgin wani ne ya kai wannan farmaki ba a kan motocin sai dai nan da nan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin amurka ba ta da hannu a cikin wannan abu an buƙaci a ƙulla yarjejeniya ce ba don komi ba don ba da dama da shiga da abinci da kayan magunguna ga dubban ɗaruruwan fararen hula a siriya da ba su samun agaji daga rundunar gwamnatin ƙasar. ko da yake masu sa ido na ma'aikatar agajin sun ce babu wani kayan agaji da aka raba a kwanakin shidan farko na yarjejeniyar a yayin da suka dora laifi akan gwamnatin shugaba bashar al-assad da bijirewa yarjejeniyar wacce aka yi kowa ba zai kai dama ba ko kuma aka yi don a ba da dama a kai kayan agajin da safiyar jiya litani kenan jama'an amurka sun ce wakilai daga kasashe goma sha tara masu aikin agaji a siriya za su yi wani zaman tattaunawar gaggawa a yau talata a helkwatar majalisar ɗinkin duniya da nufin bayyana hali da ake ciki a ƙasar ta siriya wanda yaƙi ya daidaita rundunar 'yan sandan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce akalla mutane sha bakwai ne suka mutu a lokacin zanga-zangar wato ta kiran shugaba kabila ya murabus jami'ai sun ce waɗanda suka mutum sun hada da 'yan sanda uku da fararen hula sha hudu an fara rikicin ne da safiyar jiya litini yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana masu zanga-zangar taruwa a birnin kinshasa waɗansu shaidu sun ce masu zanga-zangar sun jajjefi 'yan sanda da duwatsu kuma sun ƙona tayoyi da motoci a yayin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa a kan masu zanga-zangar da rana sai aka tura 'yan sanda da sojoji suka tare hanyar da za ta kai masu zanga-zangar ga inda za su taru wadda kusa take da ginin majalisar dokokin kasar wakilin muryar amurka ya ga jami'an tsaro sun dakatar da wasu mutane shida da yake zaton masu sa ido ne daga kasar waje kuma aka ɗauke su da mota 'yan adawa suna zargin shugaba kabila da yunkurin karawa kansa a wa'adin shugabancin ƙasar, inda yake jan ƙafa wurin shirya zaɓe wanda ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar, magoya bayan shugaban ƙasar sun yi watsi da wannan zargin to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon daga nan Amurka inda aka buɗe karo na 71 na babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York inda abokin aikin Maladan Ibrahim Ayawa wanda zai riƙa turo mana da abin da ke gudana a wurin ya ci gaba da cewa. An buɗe taron Majalisar Ɗinkin Duniya zagaye na 71 kuma shugabannin ƙasashe daban-daban ne ke halartar wannan taro ciki ko da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A buɗe taron ku shugabannin sun fara ne da batun 'yan gudun hijira da suka ce ya zame wa duniya ɗaya daga cikin ababen da ke damunta. Daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi ko har da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki inda yake cewa. Refugees and migrants are not to be seen or burden. They offer great potential if only we unlock it. We must place the human rights of all refugees and migrants ana kallon su a matsayin wasu abinda suka addabi al'umma amma kuma da yawan su suna cike da basira wadda za ta iya taimakon al'umma idan an ba su damar yin hakan. ya ce muddin shugabannin duniya suka cima matsaya akan waɗannan mutane to ba shakka yaran da suka samu kansu cikin wannan yanayin za su samu damar samun ilimi wanda za su amfani kansu kuma su amfani sauran al'umma shi ma nasu jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari ya mayar da hankali ne akan rikicin da ya ci ya cinyewa a ƙasar sudan ta kudu ya ce irin wannan ne ya haddasa samar da 'yan gudun hijira a sassa daban-daban na duniya shugaba buhari ya buƙaci shugabannin biyu masu rikici tsakaninsu da su rungumi shirin sulhu da aka cimwa domin shi ne hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa ya ce ko da suna da wata jikaka to kamata ya yi su rungumi sulhu domin jama'arsu da ma zaman lafiyar duniya baki ɗaya shugaban ya bayyana takaicinsa yadda rashin zaman lafiya ya zame wa ƙasar alƙaƙai wadda duniya ta sa ran cewa za ta samu ci gaba kuma jama'anta za su samu kyakkyawan ci gaba su ma. shugaba buhari ya ce domin inganta zaman lafiya a kasar sabuwa kuma sabuwa a cikin taron majalisar ɗinkin duniya akwai bukatan ƙarin haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma ƙungiyar tarayya afirka da ma sauran hukumomin ƙasashen duniya wanda hakan zai ba damar aikewa da sojoji na samar da zaman lafiya a wannan yankin shi ma a nasu jawabin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ba shakka wannan batu na 'yan gudun hijira ya zo daidai da lokacin da ake bukatarsa domin ko dukkan shugabanni sun yarda cewa akwai bukatar a ƙara ƙaimi domin a taimaki waɗannan bayan allah da wannan matsalar ta rutsa da su ya ce taron da shugaba obama zai yi da wasu shugabanni shidda na duniya ciki har da sakataren majalisar ɗinkin duniya an samar da shi ne domin jaddada matsayin da aka cimwa sakamakon wannan taro da aka yi domin 'yan gudun hijiran Gere ya ce kar a yi kasa a gwiwa domin ko ba ko je ka dawo kowa ya san akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen shawo kan wannan matsalar. Shugaba da dama da suka tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu kusan dukkansu sun yi matsaya akan cewa akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen magance duk wani abu da ke haifar da 'yan gudun hijira a cikin duniya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york wannan haka yake a kuma gaida ladan sai kuma abuja inda 'yan majalisar wakilan najeriya suka dawo daga hutu kuma ake ganin muhawarar zargin cogi a kasafin kuɗi za ta mamaye al'amura a majalisar a yanzu nasir adamu likaya gare ka Majalisar Wakilan Najeriya za ta dawo zama bayan hutun mako takwas da duba batun a ringizo a kasafin kuɗin bana. Ba mamakin majalisar ta ɗau mataki kan tsohon shugaban kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumini Jibrin wanda ya zargi shugabannin majalisar da a ringizo a kasafin da ma yi musu kiran su yi murabus. Tun fara takaddamar dai majalisar ta tafi hutu da ake ganin da zarar ta dawo zama talatar nan za ta fara tattaunawa ne kan lamuran a ringizon. Hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta fara binciken zargin. Wannan takaddamar dai ta kawo ra'ayi mabambanta tsakanin masu ganin 'yan majalisar na da zargin da za su amsa da masu ganin sun yi aiki ne bisa ka'idar dokar aikinsu ta majalisa. Dan siyasa Ahmed Kandos na ganin bincika lamarin ya zama mai muhimmanci. Ina kira ga kuma wanda aka ba hakkin su wannan aiki su hukunta wa'annan mutane da suka zo suka yi wannan gizo na zalunci. Kuma ina kira ga duk wanda in yana cikin wa'annan mutane, mutanen da suka zaɓe shi na mazaɓarsa su gaggauta kiransa ya dawo gida wanda bai shafi cin mutunci ba wanda bai shafi lafiya da dukiya ba a gaggauta kiransa ya dawo gida a kawo madadinsa wanda zai je gurbe shi wanda ya zama wato na kwarai ne adali ne mai kishin kasan nan ne Ahmed wannan masana na cewa zai iya kawo wa zafafa harkokin demokradiya ko kawo rudani a harkar siyasa ina ganin kana mutum kamar za samu tsaiko ko to goma samu wannan tsaiko. da a bar wannan mutane su zo su ci gaba da irin wannan abubuwa in har aka bar wannan abu ya tafi aka to na baya da su waɗansu masu su yi awon su yi haka tarihi zai nuna an zo a yi gyara an samu canji ana ganin canjin alkhairi ne ba a canja ya zama to irin yadda jama'a suke fata ya zama na alkhairin ba in za a samu tsaiko akan wannan abun a yi gyara a samu tsaiko akai saboda yanka in tsaiko na alkhairi na gare mu Allah tabbatar a samu tsaikon nan. Jam'iyyar APC mai mulki da 'ya'yanta ke tsakiyar wannan takaddamar ta nemi duk bangarorin su rage aibanta juna don samun sulhu. Mai Malabu ni shine babban sakataren jam'iyyar. Kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba dan kashin kansa ne ya fito ya nemi tsayawa shugaban kasa ya shugabanci kasan nan ba don tausayin halin da kasan nan yake ciki ne ya ceci kasan nan shi yasa ya fito. Su saboda haka mu kuma duk kokari da za mu yi mu ga cewar an taimaka masa wajen haɗin kai da goyon baya shi shine abin da jam'iyyar nan ta sa a gaba shin yan majalisar sun amsa kiran nan koko a a zahiri dai ba bangaren da ya sassauta a ruwaito shugaban kwamitin labarun majalisar wakilan abdulrazak namdas na cewa majalisar za ta dau matakai ne bisa doka da haka sai a jira zaman majalisar don ganin matakin da za a dauka nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya motar siyasa ce don koma wada da dangina To a gaida El Hikaya, yanzu kan bar mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Eh, shi mai mu mai girma cewa staff, a lokacin ta taro a fadon gwamnatin jihar Adamawa, ya bude baki ya ce idan kana da abokanan gaba guda biyu sai ka haru da ɗaya kashe ɗaya. Saboda haka shi sun haɗu da ɗaya za su kashe ɗaya. Na yi dariyan maganar hankaka mai da ɗan wani naka. ai idan ka ga hankaka har ya ɗauki ɗaya mai da shi nashi hankakan ya isa mutum ne idan ba don wannan hankaka ba da ita apc ma ba ta da tasiri a cikin adama to jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kalau kamar yadda muke a nan washington sanin ku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya yau muna shiga kashi na biyu kenan na muhawarar da muka fara ji tun cikin makon jiya akan rikicin da biyo bayan dawowar wasu manyan kusoshin pdp zuwa cikin jam'iyyar mai mulki yanzu ta apc a jihar adama musamman guda uku nuhu ribado injiniya marcus gundiri da kuma bobo marwa sai dai wasu 'yan adama din suna ganin rikicin nan da ake son a nuna kamar akwai shi abin nan ne da ake cewa labe ga sabara a harbi barewa. eh salamu alaikum ni mai magana ni wato ni ne wadda aka fi sani da abdurrahman mai kano son wannan rikici da ake muke fama da shi a jihar adamawa wasu mutane ne da ba sa so ci gaban jihar adamawa saboda gwamna mai ci dinnan yanzu haka shekaransa ɗaya ne da ɗan watanni akalla zuwa yanzu ya yi titi a jihar adamawa ba su gaza titi guda goma sha biyar ba in ka je nan wauru jaɓe dobeli ina ina ga hanya rikicin nan ana son ne kawai a hana wannan bawan allah aiki hasada ne mana in ba hasada ba cewa ake wai tsohon gwamna zai dawo in ya dawo ci ba ya kai a jihar adamawa ba ci gaba ko na miskala zarafin a bar bawan allah na ya karasa da ayyukan alheri da ya fara haka to akwai kuma wasu kamar tsohon dan jarida na aminu iyawa da ya share kusan shekaru 40 yana kallon harkokin siyasar najeriya da ta adama din da suke ganin kamar takarar gwamna na shekarar 2019 ne aka fara tun yanzu wai shi yasa mutane irin su shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin adama din abdulrahman abba jimeta ba sa son dawowar mutane irin su nuhu ribado zuwa cikin jam'iyyar ta apc duk mutumin da yake bukatan mu yi kaca na kaca a shirye muke domin akwai wata munafunci da ake so a yi mana mun samu wata wasiƙa a abuja wai mu shirya mu shirya taro a ribadu spire za mu karbi wani zai dawo apc yayin da muka ci zaɓe baya apc yayin da muka jefa kuri'a baya apc babu mutumin da ya isa ko tsawonsa ya kai sama ta bakwai da za mu taru mu karbe shi duk mai shiga apc ya tafi wadinsa ɗinsa ba mu hana mutum shiga ba ya je ya shiga wadinsa ɗinsa ya rubuta sunan sawar ya zama ɗan apc To wannan murya shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adama kenan Abdulrahman Abba Jimita. To yanzu bari mu maida ku hannun wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya ci gaba da jagorancin muhawarar da yake tsakanin Alhaji Uba dan Arewa da wannan rabul Hussaini Gambo Bello wanda dukkan sukan yan jam'iyyar ta APC ne amma masu gidajensu sun sha bamban. Shi mai mu mai girma cewa staff a lokacin aka taro a fadan gwamnatin jihar Adamawa ya bude baki ya ce idan kana da abokanan gaba guda biyu sai ka haɗu da ɗaya kashe ɗaya saboda haka shi sun haɗu da ɗaya za su kashe ɗaya mu kuma a fahimta mu musamman mu magoya bayan tsohon gwamnan mutalan yako muna ganin maganar sausan shine mai girma gwamnan yanzu ya dawo sun haɗu da mai girma tsohon matafakin shugaban kasa idan na fahimci kana nufin kan cewa wani abin da ke kullawa tamkar a faɗa ne tsakanin bangaren yako da kuma bangaren su ko menene eh shine aka suka mai da shi yanzu da cewa suka ce ai masu shigowa yanzu mutane bangaren yako ne mu kuma muna ganin kawa kamar yan jam'iyyar APC ne gaba daya saboda haka in ba haka ba ai kaji yanzu kayan magana maganar da babban hafsa ya faɗa a wajen a wajen kaddamar da wata hanya in ba ka bai da hujjan wannan magana din in ba haka ya dauka ba to mana ya ga Husaini na murmushi kamar kana so kame da eh, wato abin da yasa ka gane dariya na dariyan maganar hankaka mai da dan wani naka ai idan ka ga hankaka har ya dauki daya mai da shi nashi hankakan ya isa mutum ne don haka kawai hankaka baya mai da dan wani nashi sai idan ya ga dan zai mishi amfani ne saboda haka nan nasara a duk inda aka fita za ka iya fita don kace kar a kira suna kuma na yadda da haka saboda siyasa a rikan yanci ne a duk lokacin da za ka yi ta sai ka fuskanci abun da za ka iya faɗa don mutane su fahimta shin ai lokacin da aka kafa jam'iyya har aka kare idan ba don wannan hankaka ba da ita apc ma ba ta da tasiri a cikin adamawa kana gani ba alfanus ba kuma wasu kume a'a baka sani ina da ya gaya maka suka ai sun bar mu ai kar ka manta fa sun fa bar mu wannan hankaka mai mai da dan wani naki nan shi ya mai da wannan dan ya zama da har kowa yake more shi a yanzu al'umma adama saboda haka nan ni ina gani a siyasance su abun farin ciki ne domin ba mu ce kasu da jam'iyya ba amma ɗabi'an da suke da shi nan kam za su daina ne don malam nuhu bai apc ba ya dan fara ta ne kaɗan aka yaudare shi da cewa ya koma pdp a jiya tsaye da shi zaɓe a ana zuwa baɗin gaya maka ai tafiyan da aka yi da ni aka yi tare aka yi da ni dukkan tafiyan da aka yi na ba wanda aka yi shi a boye wanda Hussein bai sani ba ai shi yasa ce maka shinkafa da wake ni na ba na boyewa domin ina fita kowa ya sani. dawo kan wannan batu na ga shi kansa ba da na sai mai damkan mata an ban dawo ga jami'ar apc na farko da tukuna wai me yasa wannan dambarwa tsakanin bangarori bangaren tsohon gwamnan jihar adamawa murtala yaku da kuma bangaren shi gwamnan jihar bindo da ana gani a ɗasa da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ke ƙara zafafa a cikin jami'ar ku ne ko shugabanni mai kuke ne to da farko dai ka san siyasa ka ta gada ko da siyasa jam'iyyar ku ɗaya kowa na da gidan shi kuma kamar da ka sani jam'iyyar apc jam'iyyar da aka yi haɗaka jam'iyyu ne wajen guda uku ko hudu suka suka zama jam'iyya ɗaya so kafin ka ce wani ya manta da aƙidan na jam'iyyar shi da ya baro ko kuma duk wanda ya zo jam'iyyar apc ya zo mai gidan shi wani ya zo da iyayen gidan shi daga pdp wani daga acn wani daga cpc wani daga YY aka kaɗuwa aka yi apc so kaga wannan aƙidan zai wahala yanzu da wuri wuri kai tsammani wani za su manta da shi shi sa gani a kullum da a ce jam'iyyar na ita kaɗai aka fara da wannan dabaru ba za a samu ba amma da yake an zo gida daban-daban ne jam'iyyu daban-daban aka haɗu so dole za ka samu wannan abin a cikin wannan jam'iyya amma ni na so mutane sani mu iyayen jam'iyya ba mu da bangaranci a matsayin mu na iyayen jam'iyya duk wani dan jam'iyya namu ne kuma za mu ba kowa mutunci da girma da Allah ya bashi duk mutumin da ke apc dai na apc za mu mutunta shi mu bashi girma amma an ce kaman ah, kun fi raja ah, ana zargin kan cewa kuna rawa ne da bazar wasu a abuja a magana da ba su ban gane magana mai kake nufi ba saboda ka san muna da uwar jam'iyya uwar jam'iyya kuma kowa ya sani tana abuja ne nashin sakatare na apc tana abuja kuma dole duk abin da za ka yi mu anan correspond da duk abin da muka za mu tura nashin sakatare su kuma za su turo mana su directive ga abin da muke so ku yi so kaga magana wani ya ce maka ana rawa da bazan daga mutane abuja wannan party tana tana karfi tafi karfin kowa inda kana cikin fati to kai da ne don haka akwai bambanci tsakanin ɗa da uwa mu ne iyayen jam'iyya so mutum duk girman shi ba zai zo fata ya gaya mana mai zami ba sai da mu abin da muka dauka kan shi don haka ina so ku yan jarida ku dinga bambanta ƴaƴan jam'iyya da iyayen jam'iyya zan daga kana ka Alhaji Uba dan Arewa lokacin da Hussein ga ke magana kan cewa a ah, su Nuri Badu ba su yi ma ifi ko kuma ba su dade ba san su kana murmushi a dariya eh, me zaka dada ne a ah, duk abin dariya ne ai wanda ka zo ba kowa sani kundin tsarin jami'ar APC na ƙasa za ga Malam Nuri Badu malam nasiru irfai da fashola da sauransu su suka rubuta ta a najeriya kowa ya sani ai ana maganan apc idan ana maganan malam nuhu rubado ba za a kawo magana wani ba ciki domin me dan shine fa dan takarar shugaban kasa na acn 2011 sannan kuma jagoran haɗaka a najeriya gaba daya yarabawa ne shugaban ta amir bola tinubu kowa san daga takarsa da malam nuhu rubado a yanzu hakan nan ba wai kawai malam nuhu rubado ta shi bane ce ina so ne in dawo pdp eh, apc ba shugabannin jam'iyyar wanda suka san amfaninsa suka san matsayinsa a ƙasar suka neme shi ya zo shiga wannan jam'iyyar da dawo domin ya ba da gudunmawa wajen yaƙi da zama cikin aminci da shugaban ƙasa ya ba da muhimmanci a kai amma wannan magana da ake na wannan siyasa kamar da na gaya maka ai ba a fili take amma ai batun da suke ne kan cewa a sun tafi waɗannan su domin suna zargin suna da wani tabo a jikin su wani kila su da wani cuta an yi ba cuta in cuta haka ne muka da me ka zo ina so in gaya maka mai girma gwamnan ya daga pdp ya shigo apc mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa daga pdp ya shigo apc ya taɓa kuma fita daga pdp ya je acn shi saboda haka sabon abu ne saboda zama sabo akan su mana nuru bado saboda haka wannan magana ba ba ta da makama magana ke gaya maka nan magana guda ɗaya ne su ba su farin cikin dawowansu ba domin dama kuma yana son gama ko magana da yake yi wasu wai wannan kakara apc wannan ba gaskiya ba ne sun a zaɓe su nawa mu ne muka kada su apc muka raya ta muka raya ta kowa structure da aka yi na apc shi ga shi na organizing secretary na zaune duk wanda ke kaza na apc tsohon mutalan yako ne kawo su kuma ya raya jam'iyya na baya nan mun yi zaɓe har sa za a zaɓe shi mai magana ce ba zai ci zaɓen ba ma kuma ya ci. kamar uba na arewa sa kamar kai da kan kace haɗaka ne ai mutum ɗaya bai tabbatar da akwai wasu da wasu ba. a yawa to wani son gaya maka yi ai ko haɗakan ne da akwai zagon ƙasa yi. kana tafiya da mutum yana maka kuna tare a ƙasa kuma abin da yake ai kowa sani wannan magana da ake sai dai mutum bako da yake wani waje amma mutumin adama ya san matsayin su adama ya san me ake yi saboda ka shi sa yanzu da aka zaka tafi bari ga maka malam wannan tafiyan da ake yi muna cikin tafiya mun kafa gwamnati da kafa gwamnati cin amana shigo ciki wannan cin amana shi kawo ta shi sa kuma suke jin tsoro ah, suke kaza kwarai da gaske an ci amana kwarai da gaske Eh, eh, kune ne alhaji ahmad eh, me yasa kuka bari tun da jam'iyyar ku tana tafiya har kuka bari yancin amana suna tafiya kamar yadda shi uba ke a zargi to a gaishe kuma malamai bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mako gobe da yarda mu dawo mu ci gaba muna godiya ga bakin namu Alhaji Uba dan Arewa da Honorable usaini Gambo Bello da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz zai jagoranci wannan muhawara din a madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC A gaishe ka, to ko me yasa manyan alkalan shari'a a jamhuriyar Nijar ba su yadda da naɗa wasu 'yan siyasa a matsayin shugabannin wasu kotuna ba? Ya zamana minista na kuɗi muna iya cewa yana da alaƙa da 'yan siyasa. Babban kuskure inda aka kai shi guri ne inda zai je ya yi binciken bin ka'ida ga hanyar da aka bi ta kashe kuɗin gwamnati kuɗin da ya zamanto shi ne yake ba da umarnin a kashe su kuma yanzu shi za a naɗa bisa babban ƙunan da zai yi binciken bin ƙa'ida kashe wannan kuɗin kenan shi ne ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan ga baba Yakubu makeri da labaran duniya amma wannan karan a takaice. tashin bama-bamai a new york da new jersey ya zama babban batu a harkokin siyasar shugabancin amurka wanda ya sanadiyar kira ga majalisar kasar a jiya litinin ta dau mataki a kai yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce tana buƙatar ganin an ƙara tsawata binciken leken asiri da nufin yaƙi da ta'addanci ta ce masana a cibiyar fasaha ta amurka za su iya taimakawa wajen bullo da hanyoyin lura da hira da ake yi a kan yanar gizo tsakanin masu shirya kai hare-hare a gurguntar da aniyar su tun kafin su kai harin yayin gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka dan takarar republican donald trump ya sake yin kira da tsaurara matakan 'yanci rani da suke shigowa amurka da yake ambato waɗanda waɗannan waɗanda suke kai hare-haren na ta'addanci a nan amurka trump ya ce hillary clinton dai tana son ta kyale dubban dubatan waɗannan mutane su shigo ƙasar trump ya ce 'yan sandan amurka sun san da dama daga cikin waɗannan mutane amma suna sauran ɗaukar mataki a kansu wanda zai hana kai hare-haren saboda suna gudun kada a zarge su da nuna wariyar jinsi ita ma clinton ta yi alkawarin tantance masu shigowa amurka sai dai ta ce kasar tana da kayan aiki da za ta iya tunkaran 'yan ta'adda na cikin gida mutumin da ake kyautata zaton shine ya tada bam a daren asabar a birnin new york da ya raunata mutane 29 ya fara samun sauki a asibiti daga rauni wanda ya samu na harshashi bayan 'yan sanda sun harbe shi masu shigar da ƙara sun tuhumi ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna ahmad khan rahami da aikata laifuka biyar da suka hada da yunkurin kisa sakamakon musayar wuta da ya yi da 'yan sanda sanadin raunata wasu 'yan sanda guda biyu tun da aka gane wanda ya yi ƙoƙarin tada bam a birnin new york a da kuma new jersey kenan jami'ai a new york suka aika saƙon gaggawa ta wayar salula a karo na farko wanda ba shi da alaƙa da yanayi ko kuma abin da ya shafi ɓacewar ƙananan yara to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin mr cd da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato malam zubair basuda ne ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.